Dalilan da ke sa yaro zawo suna da yawa. kuma suna iya kasancewa ta hanyar wasu kwayoyin cuta da ake kira parasita ko kuma bacteria alhamdulillah a halin yanzu wannan kwayoyin cutar da su ne sanadin farko da ke kawo zawo ga yaro an samu rigakafin su ta hanyar yi ma yaran shaushawar rigakafin da ake kira rotavirus masarar cizon sauro na iya gurbatar da cikin yaro da kuma wasu kwayoyin cutar da ake iya samu a cikin abinci kamar su madara wadda ke iya sa yaro zawo Menene hatsarin da akwai idan ba a magance wanga zawon ba? Matsala ta farko ita ce ƙashewar jiki, wadda idan ba a yi gaggawar ɗaukar mataki ba, yaron na iya shiga wani mawuyacin hali take yanke. Shi yasa zawo na ɗaya daga cikin cututtukan da ke kashe yaro nan da nan. Kuma in har yaron ya ci gaba da zawon, wannan na iya haddasa mishi tamowa. In ba a yi gaggawar agaza mishi ba, tamuwar za ta iya yin tsanani. To me ya kamata a yi a lokacin wanga zawo? Il faut le réhydrater. L'eau salée sucrée. L'idéal Ya kamata a rinka ba shi ruwan gishiri da sukari kai a kai. Ya dace a ce kowace mace ta tanadi akalla salga guda ta garin gishiri da sukari a gida. Da zarar ɗanki ya so mu zawo sai ki shika kwali ɗaya cikin litir guda na ruwa ki rinka ba shi kai a kai don maye gurbin ruwan da ya zubar. A cikin takardar awo an nuna yadda ya kamata ki haɗa ruwan. Ko da baki da garin gishirin da sukari kina iya haɗa kwarar sukari guda uku da ɗan tsakuran gishiri. Ki haɗa cikin litir ɗaya na ruwa ki motsa ki dinga ba yaron naki. yana da mahimmanci kwarai da gaske haka zalika in ma yaron yana amai saboda rashin ruwa a cikin jiki na haddasa muguwar kishirwa wadda ke wahalar da yaro matuka in zawon ya yi tsanani sai ki nahi asibiti don ki samu magani a cikin gaggawa